wulaƙanci ko na irin wulaƙanci wa gani kuka sha kanku ko ma wani irin wulaƙanci ne wa gani aka wulaƙanta ko kuka sha kanku ba sa ku ku ne ka tafi da girma ko wulakanci kasance gare ku eh wulakanci wannan sai kasance gare ku ku ka sha kanku ko ga wani an yi wani abu ku duma wai ba wani a haka nan ne abin yake haka nan ne duk abin da kuka an hudi haka ne ba wata magana da zan zo in yi a ce wadda ba haka ba haka nan ne eh haka nan ne kuma dai kun sani dukkan kun san dai auzu billahi min shaitanir rajim ai in dai maganar mashayi ne in dai za a kira mutum mashayi ai an san mashayi wane ne mashayi dan maimai shine mashayi dan maimai shine mashayi banda dan maimai ya zama ya zama mashayi hira da ke da kwai mutun da muke ba mu taɓa zuwa yin arewa mu askun ne ba ko kuma mutunan mu ya mutu mu gama shi da kaza mu turbide ba a taɓa yin haka ba kuma ba mu shan giya ba mu shirka ba mu cin amana duka wannan kwata-kwata ba mu taɓa yin shi ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan kuna ganin kuna ma mutane iskanci ana kyale ku kuna mutane ɗaya ba ɗaya kuna mutane iskanci ana kyale ku kuna diban mutane da dai ne ku zo ku yi zina da matan mutane shi kenan kuna yi ba ɗaya ba ku bi da ku da ɗayan ku da kakannin ku kuna ta yi ana kyale ku kuna diban mutane da dai ne ko Ha? to mutane ba ɗaya ne ba ni wannan mutane da ke bani cikin su irin wannan mutanen ba duk wanda kaga ana mai wanga yana zuwa na kyale to shi mai yi